Domin magance taɓarɓarewar yanayin bayar da ilimi, ma'aikatar ministan da ke kula da sha'anin a shirin gudanar da jarabawa kan malaman makaranta na sakandare da manufar samun kyakkyawan sakamakon karatu a makarantun boko na Nijar. Daraktan ma'aikatar horo da jarabawa ya ce wannan jarabawa za ta shafi malaman da ba su sami horo kan dubarar bayar da ilimi kawai ne. Nous avons Mun ɗauki aniyar gwada makamar aikin malamai na sakandare, kuma wannan gwajin zai shafi duka malamai ne da ke ba da karatu da ba su da takarda na CAPES ko diploma na ns Duka waɗannan malamai za a gwada makamar aikinsu. Mun faɗi mun ƙara nanatawa ba wai gwada makamar aikinsu ne ba bisa teburi. A'a za a gwada su ne a tsakiyar aji suna ba da darussa inda jami'ai za su kasance ta da su a cikin aji domin duba malaman. Kenan ba ku da nufin kore waɗanda ba su san makamar aikinsu ba sosai? On n'a pas d'enseignants, on va les Ba mu da isassun malamai, don haka za mu gwada su domin ba su horo ne don su yi aikin su da kyau. Za mu yi binciken diploma, nan gaskiya duka waɗanda muka tarar suna da diploma na jabo ba za mu amince da su ba. Dole sai malamin da ya mallaki diploma. Me kuke jira bayan gudanar da jarabawa kan waɗannan malamai da ba su sami horo kan dubarar bayar da ilimi ba? Pour les résultats, nous attendons que chaque enseignant Abin da ya shafi sakamako muna fatan kowane malami musan iya makamar littayinsa. Za mu tantance kowane malami a cikin jerin takardu na sanin iya horon da yake bukata a cikin santar da ta dace da shi. Sannan a yayin wannan horo idan malami ya kammala za mu samu tabbacin kwarewar malami da yake shirye na tafiya a cikin aji domin ba da horo yadda ya kamata domin mu samu koyarwa mai des apprentissages de qualité, évidemment des résultats scolaires de qualité.